yau talata hudu ga watan ramadan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin daidai da ishirin da biyar ga watan august shekara ta dubu biyu da tara a cewar tafsirin alkur'ani mai girma da muke a cikin wannan tafsiri mai suna ma'alimin tanzil na al'imam al-bagawi allah maraikin sarki mai sakayya da alkhairi a jiya in ba manta ba muka karkare tafsirin suratul rum a yau kuma muna sa ran Allah madaukin sarki ya ba mu dama cikin ikon shi mu shiga sabuwar sura suratul luqman ita wannan suratul luqman sura ce wacce ta kunshi abubuwa masu dimbin yawa kamar yadda nike son karanto mana daga cikin wannan tafsiri mai suna التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج Allah madaukin sarki ya mana jagoranci ya datar da mu cikin abubuwan da za mu karanta ko mu faɗa malamin ya ce bismillahir rahmanir rahim suratul luqman ita wannan sura malam ya ce makkiya an saukar da ita ne a garin makka wahiya arba'un wa thalathuna aya suran tana da ayoyi ɗaya bayan ɗaya har talatin da hudu ibn abbas ya ce ayoyin wannan sura gaba su an saukar da su ne a garin makka ba ko ɗaya 'yar madina to amma shi al'imamul alusi a cikin tafsirin ruhul ma'ani yake cewa wa fi riwayatin nahas fi tarihihi al'imamun nahas ya kawo cikin littafin shi a tarih ya ce istisna'u falafi ayatin an togace aure guda uku minha daga cikin auren da aka saukar a cikin wannan sura ta lukman wahiya tun daga walau annama fil ardi min shajaratin aqlamun har zuwa aure da suka biyo bayanta mun gane wannan malam ya ce fa innaha nazalla bil madina sun sauka ne a garin madina dalilin faɗin wannan magana ya ce لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yi hijira zuwa garin Madina a atahu ahbaru yahud sai manya manyan malaman yahudawa suka zo suka same shi faqalu ya muhammad suka ce ya kai muhammad alam yabluguna annaka taqul shin da gaske ne labarin da ya zo mana cewa kana cewa wa ma'utitun min ilmi illa kalila cewa mu yahudawa abin da aka bamu na ilimi ba bakin komi yake ba ilimi ne ɗan kaɗan kwarai shin in wannan abin tabbas kana faɗin shi kuma kariya cewa an saukar ma da shi ne a cikin littafinka a fa'anaitana shin da mu kake nufi an muka koko mutanen ka kake nufi kala sai zan Allah ya ce masu kullan da ko da su duka su muke nufi kullan ya ce alaitu Ko muke nufi da ku yahudawa da kuma su kansu mutanen nawa har ma da maguzawa kai da kowa da kowa aljanu da mutane har da mala'iku har da annabawa da manzanni ba ma musa da isa kaɗai ba wa ma'utitun min ilmi illa kalila ƙalu suka ce fa innaka tatlu to ai kai da kanka kana karantawa mun ji a cikin abin da kake cewa an saukar maka anna utina taurata mu yahuda an ba mu at-taura wa fiha tibyanu kulli shay'in a cikin at-taura akwai bayanin komai ba abin da aka rage qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzon Allah yace hiya fi ilmi llahi kamilun duk da haka idan aka gwama abin da ke cikin attaura da abin da ke wajen allah madaukin sarki to dukkanin bayanan da ke cikin attaura to ɗan kaɗan ne ba bakin komi yake ba wa qad ataakum ma in amintum bihi haqiqa a cikin abin da aka saukar muku a cikin attaura haqiqa Allah madaukin sarki ya ba ku abin da da za ku yi aiki da shi in to da ku amfana da shi mun gane wannan da kyau ko to bayan wannan tattaunawan da annabi da waɗancan manya-manyan malaman yahudu fa an anzalallahu sai Allah madaukin sarki ya saukar ma annabi wannan aya ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام إلى قوله إن الله سميع بصير Allah maɗaukin sarki ya saukar da waɗancan ayoyi yake bayyana da a ce dukkanin itatuwan duniya za a feke su su zama alƙaluma dukkanin tekunan duniya za a juya yanayinsu ya koma tawada a ce za a rubuce kalmomi da ilimin allah madaukin sarki allah ya ce ba za su iya ba alkalman za su kare tekun za ta kafe ba kai ko ina wajen rubuce kalmomin allah subhanahu wa ta'ala ba ina fatan mun gane wannan da kyau kenan sakamakon wannan magana yana tabbatar da cewa waɗancan ayoyi to an saukar da su ne a garin madina sauran kuma ayoyin da ke cikin suratul luqman su kuma an saukar da su ne a garin makka mala ya ce wa fi riwayatin masai a cikin riwayan al-imam masai wa ibn hibban wa tirmidhi wal hakim wa sahaha anna yahuda qalu hina nazalat al-aya yahudawa sun yi magana sanda Allah madaukin sarki ya saukar da ayan wa ma utina ilman lalle mu an ba mu ilimi wancan ayan da yake wa ma utitin min ilmi illa qalila sanda suka sauka sai yahudawa suka ce utina ilman kafiran hakika mu an ba mu ilimi mai dimbin yawa domin utina taurata an ba mu a taura wa man utiya taurata duk wanda ya dace aka saukar da attaura gare shi to faƙar utiya khairan kasira hakika an bashi alkhairi mai ɗimbin yawa sanda suke wannan cika baki da kakaci a gaban annabi fa unzila to sai aka saukar da قل لو كان البحر مدادا rabbi ربي لنفد albahar Allah madaukin sarki yace da a ce dukkanin tekuna za a mai da su tawada ne na rubutu to da gaba ɗaya waɗannan tekuna sun kafe ba su iya rubuce kalmomin Allah ba malam ya ce wala ya fa anna hadha aidan la yalzimu minhu tanaqudu yace in kun lura da waɗannan maganganun da kyau ba don rashin fahimta da ƙoƙarin danne gaskiya irin na yahudu ba ai wannan ayar da abin da aka saukar ma yahudawa babu wani abin da yake warware juna ni annal kasara domin a ce abu na da yawa walƙilla ko a ce ɗan kaɗan ne minal umurin ibafiya al'amari ne wanda ya danganta fashewu ya kunu kalilan zai iya yi wa wani abu ɗan kaɗan ne bin nisbati ila ma fauƙahu idan aka danganta shi da abin da yake sama da shi wa kafiran abu ne mai yawa kuwa bin nisbati ila ma ta hatahu in an gwama shi da abin da yake ƙasa shi yanzu idan aka ɗauki attaura aka gwama ta da littattafan da suka sauka kafin saukan ita attauran to attaura ta fi su ilimi attaura ta fi su bayani attaura ta fi su fada da zance akan duk abin da ake neman fada da shi to amma idan kuma ka ɗauki attaura aka gwama ta da alkur'ani ko aka gwama ta da ilimin Allah sai ta kuma a taura sai ta zama yar kaɗan sai ta zama ba bakin komi ba idan aka gwama ta da abubuwan da Allah madaukin sarki ya bawa kan ya sani malai ce fa ma fi taurata kalilin bin nisbat ila ma fi ilmin la idan aka dauki taura aka gwama ta da ilimin da ke wajen Allah madaukin sarki to sai a taura sai ta zama al'amari mai ɗan kaɗan ina fatan mun gane wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace a takaicen takaitawa babban makasudin mu ne wannan bayani kadai shine mu tabbatar da cewa ashe akwai wasu ayoyi a cikin wannan sura na Luqman an saukar da su ne a garin Madina kuma me ya faru bayanan su yake sauka Madina shine muka je kamar yadda malam Alusi ya kawo Allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi wannan sura an kira ta da cewa suratul luqman mala yace tasmiyatuha raɗawa wannan sura suna suratun luqman sunniyat suratun luqman lishtimaliha ala qissati luqman hakim an sama wannan sura sura suna ne da luqman saboda ta kunshi kissan lukman lukmanul hakim za mu zo mu tattauna magana a kan shi shin lukmanul hakim annabi ne shin lukmanul hakim manzo ne shin lukmanul hakim a ina aka yi shi za mu ji bambancin zancen da malamai suka kawo dangane da al'amarin shi da izinin allah malai shi allazi baraka jawharul hikima wanda shi annabi uh, wannan bawan Allah Luqmanul Hakim ya riske asalin jauharin hikima bi ma'rifati wa Allah wa ibadatihi ta yanda Allah madaukin sarki ya bashi cikakkiyar masaniya dangane da tuwon Allah madaukin sarki da kuma kasancewa Allah shi kadai ne wanda ya dace kuma ya cancanta da abota mashi wal amru bi fada'ilil akhlaq da kuma irin umarni da lukman yake yi gani da ɗabi'antuwa da kyawawan ɗabi'u wal'ada da kuma ladabi waɗanda suke mafiya inganci wannan hayo an qaba'ih da kuma ƙoƙarin hani da yi don gani da miyagun ɗabi'u da halaye wal munkara da abubuwan da shari'a ke kyamansu ina fatan mun gane wannan da kyau to dukkanin wannan sura to ta ƙunso waɗannan abubuwa kenan in mun fahimci abin da suran ma za ta yi mana bayani tun daga nan to za mu gane cewa ashe suratul lukman ta tattaro alkhairan duniya da lahira yanda zaki zauna lafiya ke da makota da 'yan unguwa da al'umma iyalanki su zauna lafiya da kowa muddin aka yi riko da ita sannan kuma akwai sinadarin cikawa da imani a cikinta yanda zaki mutu ki haɗu da allah salon alai kiya ya ansa tambayoyin da za a yi miki a cikin kabari da tambayoyin da za a yi miki sanda kika fito kabari da sanda aka tsere ki gaban Allah madaukin sarki da sanda ki hau kan siradi ki gitta da sanda ki shiga aljanna muddin kika riko da waɗannan jawaban da za a zo a yi miki bayani cikin wannan sura to za ki samu tsira da izinin Allah Allah madaukin sarki ya sa mu dace malam mai mawdu'uha shi wannan suran ne take karantarwa kamar yadda malam abubakar mahamudu gumi allah ya ji ganshi a cikin tafsirin shi mai suna raddul azhani ila ma'anil qur'an shi in yi sai ce wa har ra'isi abin da suran take karantarwa malam ya ce tazammanat al-kalam ala mawdu'at suwar al wannan sura tana karantar da abin dai da sauran surorin makka ne ke karantarwa ita bata sake zame ba yanda surorin makka suka kunshe su ilmomi to haka ita ma ta kunshe su wa hiya ithbatu usulul aqida shine tabbatar da aƙidan musulunci min al-iman billahi na cewa lalle yi imani da Allah subhanahu ta'ala wa wahadaniyata da kuma kadaita Allah madaukin sarki da yadda da kadaituwan shi akan komai wa tasdiqun nubuwa da kuma gazgata annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wal iqraru bil da kuma tabbatarwa da yarda da gamsuwa da fitowa fili a furta cewa tashin kiyama gaskiya ne wal yawmil akhir da kuma rana ta ƙarshe da Allah madaukin sarki zai tattara mutane to wannan ranar gaskiya ne wa sababu nuzulaha mala yace dalilin saukan wannan aya أن قريشا سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قصة لقمان قريشا قريشان سكة سكة تنبيه النبي دنجل بقصة لقمان مع ابنه تارن أيش وعن بره والديه بكما إرن يند أن النبي لقمان yake da cikakkiyar biyayya ga iyayen shi fa nazalat sai ina fatan mun gane wannan da kyau kun ga a takaitaccen bayanin da malam yi mana a nan ya mana bayanan hatta sababin nuzulin sura me dalilin saukan wannan sura sannan suran ta kunshi menene da menene a jimillanci a dunkule Allah madaukin sarki ya kara mana fahimta gaba na uku malam ya ce silatuha bima qablaha irin alaka na kud da kud da wannan suratun lukman take da shi da kuma suran da ta gabace ta au munasabatiha ko kuma munasabar su lima qablaha da suratul rum wacce ta gabace ta ina fatan mun gane wannan da kyau na daga abin da zai taimake ki wajen kyautata hadda da kyautata fahimtar fassara duk iya karatu da zuwa da bayanai masu gamsarwa shine duk sanda ko labari zaki bada kika gama za ki ɗauki wani to kiya haɗa waɗannan labaran su zama suna da alaƙa da juna to ballantana ayoyin alkur'ani da surorinta to shine malam zai haɗa mana suratul luqman da kuma wancan suratul rum ina fatan mun gane wannan da kyau mala yace tazharu silatu hazihi sura bi suratul rum zai bayyana karara irin kamanceceniya da alaƙan da suratu luqman take da shi da suratu rum min wujuhin ta kusa ko da dama awwalan fuskan farko qala ta'ala fi akhir surati sabiqa a karkashin karshen suran da ta gabata suratul luqman suratul rum Allah madaukin sarki ya ce ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل hakika mun buga wa mutane misalai iri-iri na wannan alkur'ani ko mun buga musu misalai daban-daban iri-iri a cikin wannan alkur'ani wanda waɗannan misalai sa iya sa su imani sakamakon gaskiyar waɗannan misalai da kuma faruwarsu da tabbatuwarsu kamar yadda allah madaukin sarki ya kawo su isharatun ila ila kaunin qur'ani mu'jiza ishara ne akan cewa wannan alkur'ani ɗaya ne daga cikin mu'ujizozin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fawaqala sai Allah ya ce fi mutla'i hazihi sura a farkon wannan suratul luqman tilka ayatul kitabil hakim hudan wa rahmatan lil muhsinin Allah madaukin sarki ya ce wancanaka ko mun gane wannan da kyau ko kenan waɗancan misalan da Allah ya kawo a cikin suratun Rum da sauran ayoyin da Allah maɗaukin sarki ya saukar a cikin alkur'ani da dukkanin shari'o'i da bayanan da manzon Allah ya zo da shi daga wajen Allah to ayatul kitab ayoyin alkur'ani ne alhakim waɗanda ke cike da hikima hudan sannan shiri'a ne wa rahmatan sannan rahama ne lil muhsinin ga waɗanda suke da ihsani waɗanda suka san Allah madaukin sarki yanda ya dace a san Allah yanda kuma Allah madaukin sarki ke son abota mashi ina fatan mun gano wannan da kyau to kun ga alaƙan da suke ciki ita wancan suran ta zo da bayanai ita kuma wannan ta tabbatar da waɗancan bayanan da suka gabata Allah madaukin sarki ya sa mu dace faliyan na biyu irin kamanceceniyar da wannan suran take da shi da wancan yace kazalika qala subhanahu fi akhir surati mutaqaddima wancan suran da ta gabata a ƙarshen ta Allah madaukin sarki ya ce wala in ji'tahum bi ayatin ai mun karanta ko duk irin ayoyin da zaka zo makafirai ba za su yadda ba isharatun ila annal mushrikeena yakfuruna bil ayat nuni ne zuwa ga cewa su mushrikai dama a cikin imaninsu da al'adansu da abin da suka saba a kan shi to suna kafirce ma'ayoyin Allah wa qala fi hazihi sura a cikin wannan sura ko sai Allah madaukin sarki ya ce wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran duk sanda ka zaunar da kafiri ko kafira ka biya masa ayoyin Allah za su juya baya suna takama cikin girman kai ba za su yi imani ba kun ga akwai alaka ko Allah sa mu dace na uku yace wasafa Allah tabaraka wa ta'ala qudratuhu ala bada'il khalqi Allah madaukin sarki ya mana misali na ikon shi da kudurin shi da iradan shi na yadda ya fara halitta wal ba'afi da kuma tabbatar da tashin alkiyama fi kiltin sura a dinka dukkanin waɗannan suraye surori guda biyu faƙala fi suwata sabiƙa faƙala fi suwata salifa a wancan suran da ta gabata suratun rum sai muka samu Allah madaukin sarki yana cewa wa huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi Allah madaukin sarki shine wanda ya faru halitta sannan kuma shi ne wanda ya alkawarin zai mai da halittan a wata rana domin ya sabi da sakamako amma a cikin suratu lukman za mu samu allah madaukin sarki zai ce mana ma khalqukum halitta ku wala ba'thukum da kuma ta da ku bai zan bakin komai da illa kamar nafsin wahida sai kamar halittar mutum ɗaya ne da kuma rayar da mutum ɗaya bayan ya mutu kun suna da alaƙa ko na hudu asibatan ta'ala fikin tasuratai ne a dukkanin waɗannan surori guda biyu Allah madaukin sarki ya tabbatar da imanin mu'minina bil ba'afi cewa mu'minai gaba ɗayansu sun yi imani da tashin alkiyama faƙala fi suratu sadiƙa. suran da ta gabata a ciki Allah maraukin sarki ya ce wa qala alladhina utul ilma wal iman laqad labistum fi kitabillahi ila yawmil ba'si malamai suka yi wa'azi suka ce ba wani kun zauna a rayuwar duniya har iya gwargwadon da Allah maɗaukakin sarki ya yanke maku za ku rayu to yau gashi rana ta zo Allah maɗaukin sarki ya tada mu mun dade muna muku wa'azi muna gaya muku haka a duniya amma ba ku yi imani ba to ga ranar ƙin dillancin wannan mun karanta ta cikin suwatun rom wa haza ainu iqanuhum bil akhirah malai yace wannan shine haqiqanin imanin da mu'minai suka yi da ranar kiyama al madhkuru fi matla hazi sura wanda farko farkon wannan sura Allah madaukin sarki zai tabbatar mana da irin imanin da mu'minai suka yi da ranar kiyama yace wa hum bil akhiratuhum yuqinuna za mu zo za mu ji allah maraukin sarki zai tabbatar mana da cewa su mummuni sun sakankance da cewa akwai wata rana da sunanta ranar kiyama ranar sakamako ranar jaza'i ranar nadama ranar da duk wanda bai allah ba zai cizo watsan shi su masu imani sun tabbatar da wannan allah ka sa muna daga cikinsu na biyar haƙallahu ta'ala fi suratai ne za mu samu a cikin waɗannan sori guda biyu allah maɗaukin sarki ya yi mana hikaya ma alaihi halin na irin halin da mushrikai suke a ciki minal kalak walittarab na rashin tabbas da tabbatuwan zance if domin ya barra'una suna ƙanƙan da kai ilallahi a wajen Allah maɗaukin sarki fi wakati shidda duk lokacin da suka shiga halin kunci wa yakfuruna bihi kuma suna kafircewa Allah madaukakin sarki waqtur raha duk lokacin da suka samu kansu a cikin walwa faƙala sai Allah madaukin sarki ya fade fi suratul mutaqaddima a wannan suran da ta gabata cewa wa iza massan nasa durrun duk lokacin da wani cuta da damuwa da kunci ya samu mutane annas anan su ne alkuffar da an rabbahum munibina ilaihi za ka same suna ta kajewa suna kiran ubangijinsu suna mai da al'amuransu gaba ɗaya wajen Allah mun karanta wannan a cikin sotun rum da ƙwala fi hazin aya sannan Allah madaukin sarki ya faɗi za mu karanta a cikin wannan sura suratu Mukuman, Allah ce wa'iza ghashiyahumul mawju in kun lura ita suratul rum kamar tana jan baki ne ita kuma suratul luqman sai ta fashin baki ko kun gano wannan da kyau ko kun ga a can Allah kawai cewa yi duk sanda suka shiga halin kunci to ayina sai suratul luqman sai da ce wa idza ghashiyahumul mawju duk lokacin da suka shiga cikin jirgin ruwa sai igiyan teku ta murɗa kazzulali ke kyace kamar irin duhun dare ne mun gano wannan suka fara ganin igiyan teku yana murɗawa da laha sai su kira allah madaukin sarki mukhlisina lahu din suna masu tsarkake kira ga allah shi ɗaya mun gano wannan da kyau ko sai aka bayyana mana ya kiran da suke mana suke ma Allah da cewa da rabbuhum munibina ilaihi za su kira Allah madaukin sarki mukhlisina lahuddin suna masu tsarkake addini cewa ba za su bi kowa ba sai Allah amma ana tsirar da su su koma halin su na baya Allah ya sauwaka gaba na shida zakara fi suratul rum Allah madaukin sarki ya ambata mana cikin suratul rum yace fi rawdatin yukhbarun dangane da irin arzikin da za a azurta yan aljanna wa qad fassara fi sama sai malamai suka fassara shi da cewa za su ji irin kaɗe-kaɗe ne da waƙe-waƙe da menene a cikin lambuna masu kwantar da hankali da faranta rai wa qala fi hazihi sura amma a cikin wannan sura da za mu karanta suratul luqman sai ake fashin baki da cewa waminan nasi lalle daga cikin mutane mai yashtari lahawal hadith akwai waɗanda suke siyan lahawal hadith wa qad fassara bil gina haƙiƙa an fassara lahawal hadith da kaɗe-kaɗe wal alatil malahi da kayan raye-raye da wasanni duk wanda ya shanta ke wajen jin kaɗe-kaɗe da wake wake a duniya to ba shi ba jin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙen aljanna kuma gano wannan amma in kika haƙura da na duniya to na lahira za ki same shi in ji ko kuma gane kenan yawan kasusuwanki suna jawo maki matsala domin za ki yi to ai ni na shiga aljannan ba lallai in ji kaɗe-kaɗen bacin da na ji a duniya a'a ayin kin shiga aljanna ko ni ya halatta ki in dai ba za ki sha ruwan aljanna ba to ko bai halatta ki shiga aljanna ba in ba za ki ji waƙe-waƙen gidan aljanna ba to ko ba za ki shiga aljanna ba shi yasa duk wasu plate na cd na kaɗe-kaɗe da na waƙe-waƙe da na audio da na koma ne ne ki je ki farfasa su wanda za a iya juye shi a ɗauki wa'azi ko a ɗauki karatun alkur'ani ki marmarki wannan yau ba sai gobe ba muddin kina neman gafaran allah subhanahu wataala bayani ma kan wannan tukuna sai mun shiga da luqman din shi yasa ku ji tsoron Allah kun haddace kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe masu ɗumbin yawa kuma kun haddatar da 'ya'yanku kun yi watsi da alkur'ani da hadisi za ku yi jawabi a ranar da babu wani wanda zai muku tafinta a gaban Allah jama'ar annabi ku ji tsoron Allah waɗannan abubuwa Allah madaukin sarki bai halatta mana mu je su ba ba halal bane haramun ne annabi ya ce kiɗa da waƙa suna tsirar da munafinci a cikin zuciyar mai sauraron su kamar yadda in an yi ruwan sama ciyayi ke fitowa to ku shi munafiki Allah ya gaya mana cewa fiddarkil asfal minan nar yana can matarakalan ƙarshe ne na wuta walan da lahum nasira sam sam ba za ka samu wanda zai zo ban baki da taimako da agaji a kansu ba ba wanda ya tsaya masa ranar kiyama to ko cin da annabi ya riga ya fallasa mana asirin kuma ya bayyana mana hadarin abin da ke wajibi a kanmu don Allah jama'a mu bar wannan shi yasa in kin ja wancan aya na cikin suratul rum kika ce yan aljanna ga abin da za su dace da su sai ki ce to ga abin da zai hana kuma a ji wancan kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe a more a aljanna sai ki ja wannan na cikin suratul kuma sai ga wa'azin ki yana saituwa ana fahimta ina fatan mun gane wannan da kyau in kin hana jin waka a nan kin yi izalatul bid'a sai kuma ki ce to za a ji waka a cikin aljanna shine iqamatu sunna ina fatan mun gane wannan da kyau in baki sha giyan duniya ba to akwai ne giyan aljanna Allah ya sa mu dace na ƙarshe bala ya ce qabala ta'ala bayna ne Allah maɗaukin sarki ya gwama waɗannan ayoyi ne fadakara fi suratun rum sai muka ji ya ambata a cikin suratun rum mada mushiriki na bi amwalihim irin yadda mushrikai suke jin dukiyansu a ransu wa rafdihim ishraki gairihim fiha da yanda ba sa yadda a kusa ko a nesa wani ya tarayya da su cikin wannan dukiya nasu wa zakara huna amma a cikin suratul luqman sai Allah madaukin sarki ya ambata mana قصة لقمان hakim قصة لقمان salih cewa bawan شوى باوان الله من كركي الذي أوصبنه بالتواضع ta yadda yake maɗan shi wasiya da tawalu a lokacin da su ko shirkai suke jiji da kai ga abin da Allah madaukin sarki ya ba su to sai kuma cikin wannan sura ake bayyana cewa shi musulmi na Allah wanda ya san abin da yake yi to ga wasiya ana mai da cewa abin da ake fata gare shi ne kankan da kai wa tarku takabbur da kuma barin girman kai a kusa ko a nesa ina fatan mun gane wannan da kyau kin ga in kin hana wancan sai ki umarni da wannan kama zakara fil awwal muharabati rum kamar yanda Allah maraukin sarki ya ambata fil ula a cikin suran farko suratul rum na cewa muharabatul rum za a yaƙi rumawa kuma a ce su da yaƙi wal furs da yaƙin da ya faru tsakanin rumawa da farisawa fi ma'arakataini al'azimataini a waɗanda Bala ya ce wa zakara fi suratu thaniya sai kuma ba shi Allah madaukin sarki ya ambata a cikin sura na biyu fi kissati lukman da ya zo kissar lukman al'amru bisabar yana yin umarni da yin haƙuri wal musalama da kuma sulhu wa tarkul muharaba da kuma umarni dangane da cewa a bar yaki ina fatan mun gane wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan shine wujuh shabihin da wancan sura ta yi da wannan sura da za mu shiga a yau da iznin Allah ina fatan mun fahimci wannan da kyau to in ya zama kin tsaya kin fahimci wannan sakon yanda ya kamata to za ki iya ki fahimci duk wata sura da ke gama haddanta ko ke gama fahimtar fassaranta da kuma suran da za ta biyo baya saboda kin san ga waje kaza ga waje kaza suna da alaka da juna wajen bayananki to bayaninki zai rika zuwa domin gamsarwa da fa'idantarwa muddin zaki ya hadu kan alkur'ani kina fassara sashi da kuma sashi allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to sai malam ya ce mushtamalatis sura ita wannan suratu luqman me da menene ta kunsa malam ya ce ishtamalat hazihi sura lalle wannan sura ta kunshi alal mawdu'ati taliya waɗannan abubuwa masu zuwa na farko fabada bada'at bi bayanin mu'jizatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al ita wannan sura ta fara da bayyana mu'jizar manzon Allah ne na dindindin wahiyar quran shine mai girma da yake shine dasturul hidayatar rabbaniyya tsarin mulki na shirya wanda Allah madaukin sarki ya saukar tsarin da al'umma za su zauna salon alin duniya da lahira na shirya da kuma gamsarwa da amintarwa kulura har yau ba wani wanda ya gano gazawa da tunkuɗewa da karawa ko targade da ya fara cikin alkur'ani amma tsarin mulki da kowa ya rubuta shi ba a zuwa ko'ina sai an gano ga inda aka samu tangarɗa a cikin shi wa mawqifin nasu minhu sannan kuma allah madaukin sarki yake bayyana mana irin mawqifin mutane dangane da shi alkur'ani fa fariqun almu'minina wasu ɓangare na mutane akwai wanda suka imani da alkur'ani yusaddiquna bi kulli ma ja'a fihi suna gazgata duk abin da ya zo a cikin alkur'anin fawasfaruna bil jinan sai a waye gari za su rabauta kenan da aljanna sakamakon imaninsu wa fariqun wasu bangare kuma daga cikin mutane alkafirina su kuma kafire ne sun kafirce mu al'kur'ani as masu yin izgilanci ne alhazi'ina waɗanda suke wasa da alqur'ani alladhina yu'riduna amma fihi min al-ayat waɗanda suke kauna kai su bijire ma abubuwan da suke cikin alkur'ani na ayoyi wa an sabilillah suke ɓata kuma su ɓatar daga hanyar Allah jahalan wa safahan saboda jahilci da wauta fa yatalaqawna al'azab al'alim to sakamakon wannan za su tsinci kansu a cikin wani irin azaba mai raɗaɗin gaske to abin da suran ta kunsa za ta mana bayani kenan kin ga yanzu ana nuna maki suran za ta bayani kan kaza za ta bayani kan kaza za ta bayani kan kaza in aka zo ana wannan bayanin sai ki ji dama kin san za ta bayanin kamar ke ce baki taba zuwa Zariya ba daga garin ku sai aka gaya maki cewa kina zuwa kika sauka a pz ko kika sauka flyover za ki ji ana cewa zariya zariya kakki rude nan ma zariya ne amma in kin ji ana zariya zariya to cikin gari za a kai ki to in za ki sauka a sabon gari sai ki ce ma dan bas a sauke ma sabon gari nan ma zariya ne sunan wannan gari sabon garin zariya za ki zo wani waje da ake ce mashi pz za ki zo wani waje da ake ce mashi tudun raba za ki zo wani waje da ake ce mashi gaskiya ko ake ce mashi dan magaji ko ake ce mashi agwaro ina fatan kun gane wannan sai a misalta a miki bayanin waɗannan abubuwan gaba ɗaya akwai wani dogon gida akwai wani gidan mai akwai wadda gaba akwai sitina guda biyu da wasu dogayen fitilu a tsakiya akwai kofar gari mai iri kaza iri kaza iri kaza wannan sai ya zauna cikin kwakwalwanki kina shigowa zaria kawai sai ke ga waɗannan abubuwan za ki rude in ma baki gane ba dan abin da zaki tambaya bai da yawa ina fata mun gane wannan da kyau to shine abin da ake mana anan suran ta kunshi kaza da bayanin kaza da abubuwa kaza makoman masu imani makoman kafirai domin in an shiga cikin suran kada ki ce kin ga abin da baki san shi ba dan abin da zai rage maki bai da yawa Allah ya sa mu dace ثم تحدثت عن wa الوحدانية sannan wannan sura ta zo za ta bayani dangane da dalilai na kaɗaituwan Allah madawakin sarki wal ƙudurakin bahira da kuma irin ikon nan mai banƙaye lillahi rabbil alamin wanda yake na Allah mai ubangijin halittu min khalqil alam tun daga halittar duniya wal kauni da kuma wannan sararin watala zalika bayanu kissati luqman hakim sai suran ta biyu baya kuma bayan da ta gama bayyana mana waɗancan abubuwa karara sai kuma ta zo tana bayanin ƙisan lukman wa wasayahul khalida libnihi da kuma wasiyoyin nan masu amfani na dindindin wanda ya maɗan shi ta'aliman linnasi saboda karantar da mutane wa irshadan lahum da kuma shiryar da su jama'a irin abin da aka karantar da yan bokon farko a najeriya ta arewa ba shi ne ke karantar da mutane yanzu ba ko zan dalili saboda ba tarbiyya bane na dindindin amma abin nan da allah ya faɗi lukumanu ya faɗi na tarbiyyar yara har tashin kiyama wannan abin ba zai canza ba shi sa ya ce alhamida na dindindin ne jama'a kuna fahimtar wannan ko shi sa duk wani abin da ke duniyan nan in ba alkur'ani da sunna ba to tamfarari ne Allah ruwar da mu malam ya ce wa'ala ra'asiha nabdu shirk na daga cikin nasihan farko da ya fara maɗan shi shine wance kali da shirka wa birrin walidaini da kuma yi wa iyayen shi biyayya da bayyana mai cewa kowa yana karkashin rinjaye ne na Allah madaukakin sarki karami ne shi ko ko babba ne wa iqamatu sala da kuma tsaye sallah wal amru bil ma'ruf kuma da yin umarni da kyakkyawa wal nahyi anil munkar da kuma hani dangane da mummunan aiki wat da ƙanƙan da kai wajtinabul kibar da nisancin girman kai wal mashi huwaini da tafiya a natse a hankali a hankali kenan wasu da za gansu suna tafiya bagazan bagazan bagazan sun saɓa ma tarbiyyar musulunci alhalida wa ikhfadu saut da kuma sauke sauti kasa ina ba ta mun gane wannan da kyau ba a san ki zo ki takakaci kina ɗaga sauti kina hayaniya su ake zama sautin ki kasa za mu zo mu ji aya za mu ji bayanai akan haka Allah ya sa mu dace wa ardafa zalika sai kuma ya goya da wannan tawbihan mushrikina zargin mushrikai ala israrihim ala shirki dangane da dogewan wanda suka yi akan shirka ma'a shahadatihim abillatit tauhidi duk da cewa sun ga dalilan tauhidi amma suka kiyarda da shi wa na'ai alaihim da kuma yin kwarmato a kansu fi taqalidihim abai na irin kwaikwayo da bin iyayensu da suka yi ba tare da dalili ba wa juhudahum da kuma irin jayayyen da suke da shi na ni'amillahi alkasira da ni'imar Allah madaukin sarki da suke yi wanda ni'imar Allah nan ta nan da ɗimbin yawa kuma wadatacciya ko ina jama'a na daga cikin ni'imar Allah ba za ku gane Allah gaskiya ne an taɓa wayan gari aka ce ba za mu muku rana ba amma wutar lantarki da gwamnati ke kawowa ba don Allah akwai ƙarya ne suka yi kudin da suke samu man fetur din da ake siyarwa a samu kudin tsakani da Allah su suke man fetur din su ne suka sana'anta shi na Allah ne ya ba su kuma ya hore musu ilimin da aka iya haƙowa amma kalla abin ta kai ce sun kasa samar da wadataccen wutan lantarki man fetur din da ba su suka halice shi ba ma kullun ƙara tsawwala min kudi suke yi ruwan sha ya gagara al'umma amma ku kalle jiya ruwan da aka yi ya yi ɓanna har kashe yayan mutane ya yi kun irin ikon Allah shi kuma Allah ya ba da har yawan ma yawa in ba gwana Allah madaukin sarki ni'imar shi yawa ne Allah ya sa mu dace shi ne sai yake cewa ke la hasarar laha wanda wannan ni'imar Allah madaukin sarki ba ta da kididdiga ba wanda ya sai kididdige ta ba ta da iyaka wa ilalihim da kuma sanar da su da aka yi cewa anna tariqan najati lalle hanyar tsira huwa islamun nafsi lillahi shine a samu bawa yi saranda ya kan shi ga Allah madaukakin sarki wal ihsan da kuma kyautatawa bil amal salih ta hanyar aikata aiki na kwarai wa bayanu tanaqudihim sannan suran za ta bayanin irin tukka da warwaran da kafirai suke ma kansu hina yuqirruna bi anna Allah huwa khaliqu kulli shay'in ta yanda suke yadda da cewa Allah madaukakin sarki shine wanda ya halicci komai summa ya'buduna ma'ahu ghayrahu abin da kai ce kuma sai a same su suna bauta ma wani tare da Allah ma Allah huwa malikus samawati wal tare da cewa Allah madaukin sarki shine wanda ya mallaki sammai da kasai wal mul'imi kuma shine wanda yake ni'imtarwa bi jala'ilin na'ani da ni'imomi waɗanda suke masu ban sha'awa kuma manya manya wa ilmihi muhitun bi kulli shay'in sannan kuma suna sanar da cewa ilimin Allah madaukin sarki ya kewaye komai wa anna halka jami'al bashar kuma cewa halitta dukkanin mutane wa ba'afihim da tada su ka halki nafsin wahida kamar halitta ran mutum ɗaya ne wa ba'asu da kuma tada ta fa huwa Allah madaukin sarki shine mai jujjuya al'amura al-mutasarrif yanda yake so alladhi la ya'jizuhu shay'un wanda babu wani abin da zai dakatar da Allah ko kuma cewa gagar Allah wa annahum yatadarra'una ilayhi waqta shidda kuma za mu karanta a cikin wannan sura za a mana bayanin cewa kafare sukan kankan da kai duk da girman kansu da wuce gona da irin su su koma ga Allah madaukin sarki yayin da suka shiga halin kunci wa yushrikuna bihi sai a same su kuma suna hada Allah da wani waqtar raha a duk lokacin da suka samu kansu a cikin yalwa lokacin da suka samu kansu cikin sun tsira daga wancan halin da suka samu kansu a ciki summa adafatu sura sannan sura sai ta karin bayani na adillatul ukhra na wasu dalilan na daban alal qudratil ilahiya na wani iko na Allah subhanahu wa ta'ala min ilajin lili fil nahar na ikon Allah madaukin sarki da yake da shi na shigo da dare a cikin yini wa bil aksi ko kuma ya shigar da yini a cikin dare wa taskhiru shamsu wal da kuma yanda Allah madaukin sarki shine ya hore kuma yake gudanar da dare yake gudanar da rana da kuma wata wa tasayyiru suwar wa tasayyiru sufun da kuma wata gudanuwan jiragen ruwa fil bihar a cikin tekuna wa ghairu zalika kai da wasu al'amuran ma waɗanda ba wannan ba duk suran za ta mana bayani wa khatamatu suran za ta cika bayani bi bayanin amri bi taqwa na umarnin bayi da jin tsoron Allah wal khawf min azabi yawm al da kuma jin tsoron azaban Allah a ranar tashin alkiyama allazi la budda min itiyanihi wanda babu makawa wannan yinin na nan tafi mun gane wannan da kyau ko wala amalu fihi bi nusrati ahadin babu wani wanda zai guri na cewa wai zai samu ceto ko cin nasara wa adaman liktirar da kuma hana mutane kasu sake su bi mutu'id duniya da jin daɗin duniyan nan wa zukhrafatiha da kuma wa wa zukhrafuha da kuma irin ƙawan da duniyan take da shi wa mafatihi al-ghaib al-khamsa sannan kuma suran za ta mana tambihi dangane da mabuɗan gaibin nan guda biyar allati ikhtassallahu bi ha wanda Allah madaukin sarki ne ya kadaita da sanin su wa anna Allah muhitun ilmuhu bil ka'inati jami'iha sannan za a yi mana bayani cewa ilimin Allah madaukin sarki ya kewaye komai khabirun bi kulli ma yajri fiha sannan kwararre ne masani ne ga dukkanin abin da yake faruwa a wannan gidan duniya da abubuwan da mutane suke yi suke sana'antawa kuma yake faruwa a kansu ina fatan mun gane wannan da kyau a takaicin takaitawa al'umman annabi wannan shine saƙon da na so ku iya fahimta ku fa'idanta da shi kafin mu shiga wannan sabuwar suran da za mu shiga kuma kamar yadda ne muku bayani da cewa mun karanta wannan bayani ne cikin gaugawa domin mu wuce bayanin don mu shiga madaran saƙon da suran take dauke da shi ina fatan mun gane wannan da kyau kaɗai abin da muke cewa waɗannan bayanan an ɗan haskaka mana ne ko mun gane wannan da kyau ko domin mu iya fahimtar irin saƙonnin da allah madaukin sarki ya bayyanar mana a wancan karatu da muka gabatar a cikin suratun rum da kuma wannan sababbin bayanai da za mu gabatar da izinin Allah a cikin wannan sura suratul luqman kenan ko daga daidai na haka tashi za ki iya zuwa ki ba da bayanin bayani na dunkule gamsashe na saƙon da wannan suran da ba mu shiga take kunshe da shi ina fatan mun gane wannan da kyau allah maraukin sarki ya shiryar da mu to da farko sai allah maraukin sarki ya ce أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذي الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون نعم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله مرحبا كنسر كيشي ألف لام ميم waɗannan haruffa kamar yadda magabatar a baya allahu a'lamu bi muradihi bidalik allah madaukin sarki ya baiwa bar makan shi sanin abin da yake nufi da waɗannan haruffa mun gabatar da bayanai a farko-farkon suratul ankabut da kuma farkon suratul rum waɗanda sun wadatar ba sai mun ƙara maimaitawa a nan ba Allah ya ce tilka ayatul kitabul hakim an kawo wannan ishara ne tilka ishara na nesa amma ana nufin aununi zuwa ga abin da yake kusa mana waɗannan ayoyin da za a boki bayanin su yanzu ayatul kitab ayoyin alkur'ani ne da Allah ya saukar alhakim ayoyi ne da Allah madaukin sarki ya shakare su da hikima hudan sannan kuma shirya ne wa rahmatan da kuma rahama waɗannan bayanai da Allah madaukin sarki ya ce alƙur'ani shirya ne kuma alƙur'ani rahama ne to babban malamin tafsiri a sheikh muhammad al-amin ibn muhammad al-mukhtar al-shankiti a cikin tafsirin shi mai suna abuwa'ul bayan fi izahil qur'an bil qur'an a tafsirin suratul bakara inda Allah ya ce hudan lil muttaqin alqur'ani shiriya ne gawa ga almuttaqina to wancan shiriyan da yace hudan wa rahmatan shiriya ne alqur'ani sannan rahama ne to ga suwa sai suratul bakar zai ce lil muttaqina ga waɗanda suke da taƙawa suka bi Allah madaukin sarki irin yanda Allah yake so malai ce sarraha fi hazil aya to kun ga nan Allah madaukin sarki ya fito fili yayi bayani karara bi anna hazal qur'an da cewa shi wannan alqur'ani hudan lil muttaqina shiriya ne ga waɗanda suke da taƙawa. malam ya ce wa yufhamu min al aya za a fahimta dangane ga mafhumin wannan aya mala ya ce a'a ne mafhumul mukhalafa shine mafhumul mukhalafa menene mafhumul mukhalafa sai malam ya ce al-ma'ruf bi dalilin khitab wanda za a iya gano shi ta dalilin zancen da qur'anin zo zai yi ila ghairil muttaqina laysa hadha al-qur'anu hudan lahum idan aka ce ƙur'anin ne shirya ne ga masu jin tsoron Allah da takawa kadai ashe kenan mafhumul mukhalafan duk wanda bai jin tsoron Allah ba mumini ba ƙur'ani ba shiriyar shi bane ina fatan mun gane wannan da kyau duk wanda ya zo masallacin nan ana sa ran Allah madaukin sarki ya yarda da shi ya karbi ibadar shi ya gafarta mai kenan mafhumin wannan magana duk wanda bai zo ba ba a sa mashi wannan ran kenan ko na buga mana wannan misalin ne kadai mafhumul mukhalafa da kuma abin da muke son mu fahimta anan Allah ya sa mu dace malai ce wasarraha bi hadha al mafhum fil ayati fil ayati ukhra Allah madaukin sarki ya fito karara ya bayyana abin da yake nufi a wasu ayoyin da ba ma waɗannan ba ka kaulihi kamar yadda Allah madaukin sarki yake cewa kul ka ce masu huwa lillazina amanu dukkanin waɗannan bayanai da aka kawo na waɗanda suka yi imani ne hudan ƙur'ani ya zane masu shirya wa shifa'un kuma ya zame masu waraka na layi nuna. amma kaga su kafirai da basu yarda da Allah ba fi azamihim waqarun to akwai wani waƙar a cikin kunnuwansu wahum alaihim ama kuma dangane da shirya alkur'ani to akwai makanta tare da su ina fatan mun gano wannan da kyau ashe alkur'ani shiriya ne da ke shiryar da dukkanin tsoron Allah zuwa ga abin da yake daidai sannan rahama ne ga duk wanda yake da imani ya bi shi zai samu jin kai a ranar kiyama ashe alkur'ani ba shari'a bane ga wanda ya kafirce ma Allah domin baya jin alkur'ani kuma baya ganin shi bai jin abin da ake gaya mai bai gani illa abin da ake ankarar da shi wa qawluhu haka Allah madaukin sarki ƙara cewa wa nunzilu min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin muna saukarwa lalle a cikin wannan alqur'ani abin da yake waraka sannan rahama ne lil mu'minina ga waɗanda suke mu'minai amma wala yazidu zalimina illa khasara su kuma azzalumai babu abin da ake ƙara musu sakamakon saukan wannan alkur'anin sai ƙara taɓewa da ƙara nutsa cikin bata da kuma fantsama cikin dokan daji ina fatan kun gane wannan da kyau a san da masu imani ƙur'ani yake sauka yake musu maganin damuwa da ciruka da kunci da walhalin da suke ciki suke baro daji suke shigowa gari to su kuma kafirai suna barin gari suna komawa daji suna shiga cikin rashin lafiya da kunci da walhalu damuwa da kunci na ƙara baiwaɗe su ina fatan kun gane wannan da kyau to alkur'ani kenan sannan allah ya ce wa idza ma unzila suratun duk sanda aka saukar da wata sura faminhum man yaqulu ayyukum zabidu hazihi imana sai kaji kabare suna cewa to yanzu daga cikin ku wane ne kuma zai ce mana wannan ayan ta kawo wani sakankancewa da wani imani ya gamsu ya sakankance ya amince da ita sai Allah ce fa amman ladina amanu amma su waɗanda akwai imani a cikin zuciyarsu fa zadaduhum imanan sai ta ƙara masu imani wahum yastabshirun sai ka same suna ta bishara suna jin daɗi wa amma alladhina fi qulubihim maradun amma waɗanda a cikin zuciyarsa akwai cuta na kafirci na shirka na zalunci na fasikanci na fajirci da munafunci Duhum rijisan sai wannan suran sai ta ƙara masu ciwo da ƙazanta da kunci da damuwa ila rijisihim akan wancan damuwa da ƙazantan da dama tun suna da shi wa matu wahum kafirin sai su mutu suna kafire ashe qur'ani ba shirya bane gare su ashe alqur'ani ba sakankancewa ne da ilimi gare su ba domin su sun zaɓi ɓata akan imani sannan allah maraukin sarki ce wale yazidanna kafiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra lalle ana ƙara ma da yawa yawan cikin su abin nan da aka saukar maka sai ya ƙara musu tughyanan jiji da kai da girman kai da kangarewa da kafircewa sai Allah ya ce wa alkaina bainahum al-adawata wal baghdha sakamakon wannan sai muka jefa masa ƙin juna da gaba da juna ila yaumil kiyamati har zuwa ranar kiyama duk inda kafiri yake wallahi ba ne taba zaman lafiya ba kullum yana cikin fada ne kullum yana cikin rashin kwanciyar hankali ne da damuwa da kunci kullama auqadu naran lil harbi duk sanda sai kullu wutan yaki aka fa Allah sai Allah madaukin sarki ya kashe ta ku kalli abin da ke faruwa yanzu a Niger Delta su suka kulle wutan bala'i suka zige waɗannan tsirarin arna suke kashe sojoji da 'yan sanda suke kashe mazauna wajen su sace su durƙusar da tattalin arzikin ƙasa in sun yi satan amurka da ingila da sauran ƙasashe faransa su siya to yanzu da aka ce an ba su wannan amnesty da aka ba su suna ta'ansa sai wannan tarjewa da boron da suke sai na raguwa sai gwamnati na samun daman ɗiban tattalin arziki su kuma waɗancan ɓarayin ƙasashen yamma sai su ga sun fara samun matsala to sun fara kawo tayin ina za a ba su dama su kawo sojojinsu wajen wai domin su haifar da zaman lafiya duk sanda aka yi wani abu sai sun yi yunkurin kawo wani bala'i sai amurka da ingila sun san in sun ce za su kawo sojojinsu to ba za a yadda ba sai suka fake da cewa ƙasan pakistan ta nema ai da pakistan da amurka kamar fuskan sule ne kawai ina fatan mun gane wannan da kyau yanzu duk abin da amurka ke so shi pakistan ke yi to in aka ce ai kasashen musulmi ne ai musulmi su yadda ai babu komi babu komi ai sai a zo kura da fatan akuya amarkawa sai ya sawo nufin sojojin kasan pakistan zo su mana banna a kasa ina fatan kun gano wannan da kyau kullama auqadu naran lil harbi sun kunna wutan fitina na zige yan tsagera to an yi maganinta to kuma yanzu kun ga suna nufin za su ƙara kunna wata ta Allah ba ta su ba wa yas'awna fil ardi fasadan kullum kokari suke siya su ɓanna a bayan ƙasa wallahu la yuhibbul mufsidin shi kuma Allah madaukin sarki baya son maɓannata sai ya ce walau anna ahlal kitabi da dai kiristoci da yahudawa za a same su amanu za su yi imani kamar yadda mumini suka yi imani wata za su samu takawa kamar yadda mumini suka samu Allah ya ce lakaffarna anhum sayyi'atihim da miyagun ayyukansu an kankare musu wala arhamnahum jannatin na'im kuma da mun shigar da su aljannan nan ta ni'ima walau annahum aqamu at wal injil da za su yi aiki da abin da ke cikin at-taura da injila wama unzila ilaihim da abin da aka saukar musu min rabbihim shine alqur'ani la'akalu min fawqihim da sun ci abinci a haha ta samansu wani ta hata arjilihim haka su same shi ɓarara a ƙarƙashin ƙasansu mun gane wannan da kyau ko amma sai Allah ce minhum ummatun muqtasida a cikin sako wasu al'umma waɗanda mutanen kirki ne sun bi Allah wa kasirin minhum sa'a ma ya'malun mafi yawancinsu amma miyagun ayyukan da suke aikatawa munana ina fatan mun gane wannan da kyau kenan in kun fahimci waɗannan ayoyi gaba ɗaya suna bayyana mana ashe alkur'ani shirya ne ga masu imani kadai duk wanda bai imani ba qur'ani ba zai taba shiryar da shi ba kenan in kin gane wannan duk sanda tattaunawa ya haɗa ki da wanda ba musulmi ba kuma kin ƙware ma tattaunawa kin fahimci addinin ki yadda ya kamata to in kin tashi buga mai misalai buga mai misali da abin da ya yarda sai san da ya karyo ya tabbatar da bai da hujja da dalilin abin da yake yi to a nan ne sai ki gayyato wasu nasoshi na alkur'ani sai ki buga mai misali da su ina fatan mun gane wannan da kyau amma wajen wa'azi ga wanda bai musulunta ba shi ba malami ba ne ana son ya musulunta kadai to za a zo mai da mahasin ne na shari'ar musulunci kawai a gaya mai musulunci yana da kaza musulunci kaza musulunci jawabi kaza sai iya fahimta ya gane inda aka sa gaba ina fatan mun gane wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu to shine sai Allah madaukin sarki ya ce shi alquran na hudan shiriya ne wa rahmatan sannan rahama ne lil muhsinin ga waɗanda suke da ihsani to menene ihsani azza Allah fassara mana ihsani yace ne an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta ma Allah kaman kana ganin shi in baka ganin shi to ai shi na din yana ganin ka ina fatan mun gane wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu aya ta hudu da aya ta biyar da karanta sai in Allah madaukin sarki ya kai mu gobe za mu zo za mu je sakon da Allah madaukin sarki yake ɗauke da shi a cikinsu da izinin Allah ina fatan a lokacin za mu zo in mun samu lokaci mu bayanin sannan nan a takaice mu bayanin zakka shin zakkan kudi ake nufi ko ko zakkan imani na zuci ina fatan mun gane wannan da kyau Allah madaukin sarki ya datar da mu ya tabbatar da mu akan sunna ya ɗauki rayukan makan imani ya tada mu cikin tawagan manzon Allah ya sa muna daga cikin waɗanda za su dace da shan ruwan alkausara da tabbata kan sirari da shiga aljanna Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu subhanaka allahumma wa bihamdika shada an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum